ta ƙasa mai zaman kanta wato INEC ta ce za a kammala sauran zaɓukan da suka rage a Najeriya a ranar 15 ga watan Afrilun shekarar 2023. Mai kallo da sauraron idan har kana tare da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka za ka ji mu da cewa hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta ta sanya ranar ƙarasa zaɓuka da aka yi ba a kammala ba a Najeriya. sannan kuma a ranar 15 ga watan afrilu ne za a ƙarasa zaɓukan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 ta sanya ranar da za a kammala zaɓukan da suka rage ba a yi su ba a najeriya na bana hukumar ta ce za a kammala sauran zaɓukan gwamna na 'yan majalisun tarayya da na jihohi ne a ranar 15 ga watan afrilu mai zuwa idan ba manta ba an samu tsaiko a najeriya hatta kai ga aka ɗage zaɓe ko soke shi a wasu yankuna daban-daban a ƙasar nan a wasu yankuna da jihohi a najeriya an samu tsaikon da ya kai ga zubar da jini misali kamar jihar taraba da ke arewa maso gabashin najeriya a sanarwar da inec ta fitar a ranar litinin din 27 ga watan maris ta ce a taron da ta gudanar a yau hukumar zaɓe mai zaman kanta wato inec ta yanke shawarar cewa za a gudanar da dukkanin zaɓukan gwamnoni na 'yan majalisun tarayya da na jihohi da ba a yi ba a ranar asabar wato 18 ga watan afrilun shekarar 2023 ya zuwa yanzu dai hukumar ba ta bayyana sanarwar inda za a yi zaben ba a hukumance amma ta ce za ta ba da bayani nan ba da jimawa ba a wani labarin kuma wato hukumar zaɓe mai zaman kanta ta bayyana cewa bata amince da sakamakon zaɓen jihar adamawa da aka gabatar mata ba a makon da ya gabata wannan ya faru ne sakamakon tsaiko da jinkirin da aka samu wajen tattara sakamakon zaɓen da aka gudanar a ranar 18 ga watan maris nan da muke ciki hukumar ta bayyana cewa za a sake yin zaɓen a wasu yankunan jihar inda ta bayyana cewa za ta sanar da lokacin bayan dubawa cikin tsanaki sannan kuma wani labarin na daban kuma kotu ta tsige dan majalisar dokoki kan sauya sheka zuwa pdp babban kotun tarayya mai zaman kanta a yola ta tumbuke dan majalisar dokokin adamawa da ke kan kujerarsa sannan kuma honorable musa bororo ya rasa kujerarsa ne bayan sauya sheka daga apc zuwa pdp bara